Tun a washe garin gabatar da tsarin kasafin na 2018 a gaban Majalisar Dokokin Ƙasa ƙungiyoyin kare hakkin ɗan Adam suka gargaɗi 'yan majalisar da su yi watsi da wasu dokokin da suke ganin za su iya cutar da talakawan Nijar. Sai dai alamu na nuni majalisar ba ta yi aiki da waɗannan shawarwari ba, a yayin zaman da a sa ta yi na'am da wannan kasafi in ji Siraji Isa na ƙungiyar matasa ta Mojen. Wannan kasafi su gwamnati da 'yan majalisar dokoki waɗanda suka yi na'am da shi sun ce sun yi na'am da shi amma 'yan ƙasa waɗanda za a jagora waɗanda za a milki mutum miliyon goma sha tara zuwa ashirin ba su yi na'am da wannan kasafin kuɗi ba kenan a matsayinmu na ƙungiyoyin wararen hula yanzu ne daga take saboda kasafin kuɗi ne wanda a cikin shi za a zaluntar ƙasar Nijar za a zaluntar talaka sannan kuma ba a yi la'akari da irin yanayin da talakan Nijar yake ciki ba. Sai dai a nasa ra'ayin Inusa Sauna wani ɗan horar hula na cewa cece kuce akan tsarin kasafin 2018 ya kare. Zartar da ayyukan da ke ƙunshe cikinsa shine abin da ya kamata gwamnatin ta sa gaba. Dabitoci kamar ɗari har da talatin da uku ne suka ba da na'am ga wannan kasafin kuɗi. Kenan yanzu mu a ganin mu wannan eh, zance na kasafin kuɗi ta ƙare. Abin da muke fata abubuwan dama da aka ce gwamnati ta sa kowa ya gane ƙarya ce. Yanzu manuhunmu ita ce irin abubuwan da gwamnati ta sa gaba dangance da ci gaban ƙasa da kawo ma manoma tallafi da kama ma makaranta da likitoci kuma da irin irin abubuwan wasu matakai da aka dauka da mutane suke zaton gani zai kawo illa zuwa ga jama'a ba zai mu mu gani nan zuwa wata guda zuwa wata biyu. Tuni dai gamayyar ƙungiyoyin da tun tashin farko suke adawa da wannan kasafin kuɗi suka ƙudiri niyyar fitowa kan tituna a nan gaba kaɗan. da nufin tankwaso gwamnatin ta canza ra'ayi. Wannan kasafin kuɗi na 2018 abun la'anta ne kuma mun la'ance shi idan gwamnati ba ta dawo ba ta yi mishi kwaskwarima ta mishi gyaran huska a shirye muke ta cewa mu zo mu huto mu yi jerin gwano ta fannin doka muna nan mun fara ganawa tare da dukkan wasu masu haɗa aje. A baya bayan nan wasu jami'an fafutuka sun faɗa hannun hukumomi saboda zargin su da tayar da zaune tsaye a sanadiyar mummunar tarzomar da ta ɓarke a nan ya mai a ranar 29 ga watan Oktoba da nufin nuna rashin amincewa da tsarin kasafin na 2018 sai dai kotu ta wanke su daga wannan zargi bayan zaman kurkuku na tsawon makonni uku. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga ya mai a jamhuriyar Nijar. ina mafita linzami ya tsinke mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya